Hukumar kula da haɓaka kayan fasaha na zamani ta Najeriya NITDA, ta bai wa shahararren kamfanin na Afirka RLG takardar shaidar kera kayan fasaha a Najeriya. Hakan na nufin RLG zai fara kera da haɗa kwamfutoci da wayoyin hannu da sauran kayayyakin fasaha makamantansu. A wani rahoto jaridar Punch ta fitar ya nuna cewa kamfanin RLG ya fara neman takardar izini daga NITDA. tun watan Afrilun shekara ta da goma sha hudu wato tsawon shekara guda kenan bayan da hukumar ta gama bincikenta da gwaje-gwajen ginin kamfanin kafin ta amince. Daraktan hulɗar jama'a na RLG da ke kula da yammacin Afirka, Mr. Chosin Ilesami, ya ce wannan takardar amincewar da kamfanin ya samu a Najeriya zai taimaka wajen ware ƙasar daga cikin ƙasashen da sai an ƙera ake kawo musu. Har yanzu dai babu wani takamaimai kan yadda kamfanin zai gudanar da aikinsa kuma wani irin kayayyaki zai ke ƙerawa a Najeriya. Yawancin kamfanonin da suka yi yunkurin ƙera kayayyakin fasaha da na sadarwa na zamani a nahiyar Afirka an dai san su da ƙera ire-iren kayayyakin a ƙasar China. Kamfanin da ya yin bayani kan tambayar da aka yi kan irin kayayyakin da za su ke ƙerawa. kamfanin da ya kafa tun shekara ta 2001 a ƙasar ghana yana kuma ƙera kwamfutoci da wayoyin hannu da sauran kayan fasaha